بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau lahadi 25-26 jiya ne 25 muka ce 26 yau lahadi 26 ga watan zulhijja a shekara ta 1433 kuma 11 ga watan 11 a shekara ta 2012 miladiya za mu tashi a babi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafin mai albarka littafin muwatta malik a kitabul itikai inda za mu tashi babu jarri al'abdi alwala'a idha utik rahimahullah babu jarri al'abdi a iza otik babun da zai mana bayanin jarri al'abdi iyan da bawa yake janyo a jibinta Iza otika idan aka yanta shi darasin mu na jiya mun yi bayani ne akan babu masirul wala liman otik liman ata babu masirul wala babin da ya yi bayanin makomar jibinta liman ataka tana tabbatuwa ne ga wanda ya yanta wanda ya yanta bawa shi ke jibinta al'amuransa ta yadda idan wannan bawan da ya yanta ya je ya fasa ma wani kai ko ya je ya kashe wani in za a biya diya da wannan za a biya diya shi ma zai sa hannu a ciki haka nan idan wannan bawa ya mutu ba shi da wani magadi wannan ne zai gaje shi wannan jina da kyau ko to ci gaba akan wannan karatu shine yau muka zo babu jarril abdulwala wala babin da zai bayani yadda bawa yake janyo jubinta idza utika idan aka yanta shi yanzu shi karan kai shi bawan mun san cewar idan wanda ya yanta shi shike jibanta al'amuransa ko ma'ana shine uban gidansa wannan karatunmu na je kenan to karatunmu na yau yadda bawan zai janyo wata jibantar kuma kamar ya kamar a ce shi bawan yana da 'ya'ya ko fahimci magana ta ko da yake da 'ya'ya sai aka yanta shi ko sai aka yanta 'ya'yan ba ya yanta shi ba to ta sanadiyar wannan bawan ya binnan jubintar waɗannan 'ya'ya nashi za su kasance ma'ana babu da zai mana bayanin yadda bayan an yanta bawa bayan jibintar bawa da aka yanta ta koma ga wanda ya yanta shi to hakan nan ma waɗanda bawan yana so zuwa gare su kamar 'ya'yan shi da jikokin shi su ma za su koma ga wancan wanda ya yanta bawan ne ko ga yaya za su kasance na fatan daidai gwargwado bayani ya dan قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن عوام اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال هم موالي وقال موالي أمهم بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى عثمان للزبير بولائهم قال رحمه الله حدثني مالك شي يحيى ابن يحيى الليثي yake cewa ni malik imam malik ibn anas ya karantar da ni wannan an rabi'ata bin abdurrahman daga rabi'a dan abdurrahman yana cikin manya-manyan malaman malik wanda ya kira rabi'atul ra'i yana cikin manya-manyan malaman malik shi rabi'a kenan anna zubair ibn awwam lalle zubair ibn awam ishtara abdan ya sayi wani bawa ƙahu sai yanta bawa Wani zalikal abdi banun shi wannan bawan da shi da shi Zubair bin awam ya saya shi bawan yana da 'ya'ya da ya haifa min imra'atin hurra daga wurin wata mata bawan ya haifi wannan 'ya'yan ne da wata mata wacce mata take 'ya ce ba bace ina son magani da kyau idan mutum yana da bai idan mutum ya auri baiwa ko bawa ya auri ɗaya ko kula ko ko ɗa ya auri baiwa waɗannan abubuwa da aka haifa suna bin uwa ne ba suna bin uba ba ne in dai an zo magana bauta ne kuna ji da ke ko saboda idan bawa miji yana bawa mata tana ya sai suka haihu ma'ana shi bawa sai ya aure ya to abinda wannan ya ta haifa ya ne ba bai ba ne idan mutum yana ɗa sai ya auri baiwa abinda wannan baiwa ta haifa bayi ne ba ya ba ne shi yasa ubangiji allah subhanahu wa ta'ala bayan da ya halatta wa mutum ya auri baiwa a matsanancin halin da mutum ya samu kansa nan cewa fa man lam yastati minkum tawlan an yanki hal musulatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatiyatukum mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fakihu bi idni ahlihinna wa man lam yastati minkum tawlan wanda bai samu abin da zai auri ya ba to an halatta mashi ya auri baiwa fa mimma malakat aymanukum ya samu je ya auri abin da hannayen daman ku suka mallaka min fatiyajikumul mu'minat na bayan ku mata bane am a ƙarshe Allah ta'ala ya ce zalika min khashiyar ana taimako yin wannan ɗa ya auri baiwa yana tabbatuwa ne fa ga wanda ya tsora afka mazina kawai wa an tasbiru khairul lakum duk da ku yi hakuri shi yafi ku yi mutum ya caji ya abin ya jajirce ya ta azumi ya ta kiyamul laili shi yafi A kan ya je ya auri baiwa domin idan ya auri baiwa to duk abin da ta haifa bayi ne maimakon kuma a rage adadin bayi ya zama na ana daɗa ƙara su kenan to shi ne yake ce mana annan zubair bin awam lallai zubair dan awam ishara abdan ya sayi wani bawa fa'a ta ƙahu sai yanta bawa ɗin yanzu kaga wannan bawan waye ubangidansu kenan zubiran bin awam saboda haka in aka tashi sai a ce wani wani maula zubair haka zaka ji ana karantawa misali a ce bawan sunan shi abdullahi sai a ce abdullahi maula zubair wannan kuma babi ne mai zaman kanshi a ilimin hadisi har akwai babi na almawali isa imam shatibi rahimahullah azza jalla da ya kammala kididdiga waɗanda suke alqura'u saba'a sai kawo ya ce abin abu ya hasabiyu abu amrihim wani hasabiyu bin amirin sarihun wa baqihim ahata bihi alwala yace abu amrihim abu amr basari wani hasabiyu da abin abdullahi bin amir ashami nau kenan biyu yace sarihun waɗannan tsantsar yaya ne iyaye da kakanni amma wa baqihim ma bihi alwala wala sauran qurra din akwai wanda yake danginsu da su sun taba zama bayi so haka sai a ce maula wani maula bani wani wani ai su wane su ba yantattun bayi ne a ziriyar wani na ziriyar wani to kun ga anan maka magana cewa wannan bawa da zubair bin awam ya yanta yanzu zubair bin awam shine maulai shi kenan ko sai a ce wani maulan zubair walizalika al-abdi banu wannan bawan da zubairu ya yanta kuma yana da 'ya'ya min imra'atin hurra 'ya'yan daga wata mata da ya aura matar kuma 'ya ce ba baiwa ba kun gane ku kenan 'ya'ya ne ba eh, 'ya'ya ne dai tukunna ko ma ta kahu zubair lokacin da zubair bin awam ya yanta wannan bawa nashi da ya siya qal sai ce hum mawali waɗancin 'ya'yan bawan da ya haifa tare da wannan matar da take 'ya sai zubir bin awam ya ce hun mawali waɗannan su ma ni ne mai gidansu kaga yanzu wannan bawan zai janyo waɗancan 'ya'yan su zama na zubair kenan daman babu jarril abdul a iza utik babu yadda bawa yake janyo jubanta al'amara idan aka yanta shi wa sai bawan ya ce mawali ummihim ai su za su bugu mahaifiyarsu ne in ji wa kenan in ji bawan sai zubar bin awam ya ce balhum mawalina a'a su fa mu za mu kula da su samu ila Usman bin Affan sai aka ɗauki husuma gaba ɗaya aka nufi wajen Usman ibn Affan a lokacin shi ne amirul mu'minin zunnurai sarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya auri ƴaƴa biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri wannan ta rasu a rasulullah ya sake aura mashi wata ta rasu malamai suka ce ma ake Allah ya ce inda muna da wata da mun kara maka wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannunsa na dama ya ce hazihi Uthman ya dora ka hannun shi na hagu lokacin da aka yi bai a Ridwan فقضى عثمان للزبير بولائهم sai sai na Uthman ya yanke hukuncin cewar waɗannan ‘ya'ya na wannan bawa su ma za su kasance mawali zubairu ga yadda bawa kenan yake janyo jubinta shi karar shi bawan maular zubair ne to hakan nan ma 'ya'yan da ya haifa shi bawan maular zubair ne قال رحمه الله وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن مسيب سئل عن عبد عن عبد الله عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لمن لموالي أمهم قال رحمه الله وحدثني مالك يجي إمام مالك ابن أنس يا كرنت دني ونه annahu lalle shi malik balagahu bayani ya zo mashi anna sa'id ibn musayyib lalle sa'id dan musayyib ana cewa al musayyib ana cewa al musayyib ila an tambaye shi aka ce an abdin dangane da wani bawa lahu da yake da shi dangane da wani bawa walada min lahu waladun min imra'atin hurra shi bawan lahu yana da waladun ɗa min nimra'atin hurra daga wata mata da ya aura matar kuma ya ce ku ashe a tarihi an yi ba so ɗaya ba so biyu ba ya auri ya bawa ya auri to amma yanzu saboda bala'in ƙabilanci da yahudawa da 'yan mulkin mallaka suka jiho cikin al'umma kwata-kwata ma ba a wannan magana duk gaba dai al-harar ne amma saboda tsabagen bangaranci ne wannan yana gabashin najeriya wani yana tsakiyar najeriya ko wani yana kudancin najeriya wani yana arewacin najeriya haka aka tarwatsa ƙasa baki ɗaya na fata mun fahimci wannan da kyau wanda yake wannan ɗaya ne daga cikin illar mulkin mallaka da aka gada har yanzu kuma ya bi tsatso ba tare da an sani ba in ana magana addini fa shine kat idza ja'akum man taradawna li dinihi wa irdihi duk wanda ya zo neman auren ku muddin kun yarda da addininsa da mutuncinsa fa zo mu tuhu ku auren mushi aka tambayi sa'id bin musayyib aka ce da shi bawa ne lahu waladun yake da ɗa min nimra'atin hurra dangane da wata mata da ya aura matar kuma ya ce sai ake mai tambaya leman wala uhum wanne ƴaƴa da bawa ya haifa wani jira da kyau wa za su bi faƙala sa'id sai sa'id ibn musayyib rahimahullah ya ce in mata abuhum idan babansu ya rasu wa kenan bawa idan babansu wanda yake bawa ya rasu wa huwa abdun a lokacin da ya rasu yana bawa lam yu'taq ba 'yan tashi ba kuna jina da kyau fa wala'uhum wali ummihim to anan jibinta yaran za ta karkada ne ga waɗanda suke kulawa da iyaye da mahaifiyarsu sai su bi mahaifiyarsu idan mahaifiyarsu baiwa ce aka yanta ta kuna jina da kyau idan mahaifiyarsu baiwa ce aka yanta ta kaga ita karan kanta za ta zama abin da maulatu bani fulan kenan ko to haka su ma 'ya'yan za su zama mawali bani fulan kenan isa ya ce fa wala ummin li mawali ummihim to anan 'ya'yan za su bi uwan to amma mafhum kenan idan aka yanta shi fa kafin ya rasu za su bi mawali abihim kenan za su zama mawali abihim kenan mun gane ma'ana idan aka yanta bawan kafin ya rasu kuma yana da 'ya'ya ta da ya haifa tare da matar shi 'ya to a wani lokaci waɗannan 'ya'yan za su zama abin nan mawali ne na wanda ya yanta bawa da kamar da makaranta hadisin zubair in ga bawa yake janyo shi karantar shi maula ne na banuwa ne amma kuma duk da haka shi ma ya janyo wasu sun shiga qala rahimahullah قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم موالي إن مات ورثوه وإن جر جريرة عقلوا عنه وإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤهم إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد wani tuna wata doguwar tambaya da muke ta bari mu fara qala rahimahullah wa kadhalika almar'a ah. qala malikun wa wa mathalu zalika kwatankwacin haka dai waladul mula'ana da na wanda ake li'ani da gyatumarsa wa kadhalika waladul mula'anati min almawali kamar yadda muka sha maimaitawa ana yin li'ani wa inna ma lizauji an yaltani ina bi nafi hamlin aw ru'yat zina inji mai tufatul hukam mutum miji ya samu yayi li'ani da matarsa yayi tsinuwa da matarsa liru'yati abinna liru'yati zina li nafi hamlin ko dan kore cikin da take da shi ya ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa wannan cikin ba na shi bane aw liru'yati zina ko kuma ya ce wallahi tallahi billahi alladhi la illa huwa ya ganta tana zina kowannen su kafin hakan ya tabbata akwai sharuɗa da ake bi idan ya zamana ta kammala al'ada da ta kammala al'ada ya sadu da ita kuna ji da kyau da ya sadu da ita sai kuma ya ganta tana zina kun fahimce ni da kyau ko da ya ganta tana zina ba a jima ba kuma sai ga ciki to cikin waye kaga nan ba zai yi li'ani akan kore ciki ba sai dai yi a akan ya ganta tana zina ko fahimci wannan to dan da aka haifa akan wannan ya ce billahi la ilaha illa huwa wannan ciki ba na shi bane aka kammala ya wuce ita kuma ta zo ta ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa wannan ciki nashi ne kamar yadda muka karanta a babul li'ani in muku manta ba eh, abin nan rantsuwar shi ta biyar ya ce tsinuwar Allah ta haukan shi rantsuwar ta biyar ta ce fushin Allah ya haukanta to kaga bayan an kammala wannan wannan ɗa da ake magana akan shi ko wannan ciki da ake magana akan shi halattaccen ciki ne ba haramtaccen ciki ba ne za a ce da shi wane ibnu fulana sai a ce zaidu ibnu fulana sai a ce ibnu kandi zaidu ibnu kandi dan kandi haka za a kira shi ba za a ce zaidu dan wana ba kuma babu wanda ya sai ya ce da shi shege ne duk wanda ya ce da shi shege to ko ya kawo shaidu ko a mai bulala tamanin. <laughs> baba nan ai tun da har an yi la'ani shi baban shi mijin ya ce ba dan shi ya yi rantsuwa ita kuma ta ce dan shi ne ta yi rantsuwa kun fahimci wannan da ke ko to nan da tabbas ɗayan su gaskiya yake ɗaya eh, kuma shi da gaskiya amma babu wanda ya san wannan so daga abin da yake a shari'a <clears throat> wannan ɗan halattaccen ɗani sai dai za a jingina shi ne zuwa ga mahaifiyarsa ba za a jingina shi zuwa ga mahaifin ba kenan yanzu ba shi da dangin uba ba ke daya tarihi kuna jina da ke ko ba shi da dangin uba sai dai dangin uba yake da shi yana da shakiki Mm-hmm. intina ko eh ba da kai muke da daura gado ba idan aka kora cikin ya ce wallahi tallahi wannan cikin ba nashi bane ita kuma ta ce nashi ne da ta tashi haihuwa sai ta haifi tagwaye sai mai tufatul hakama ya ce waɗannan tagwayen su ne shakikai ina fata mun fahimci wannan da kyau to yanzu wannan dan da muke magana a kai dan da ake mula'ana hisa ya ce wa masalu zalika waladul mula'ana irin wannan dan da ake yi li'ani a kansa uba ya kore ya ce a tafi ba dan shi bane uwa ta tabbatar ta ce tabbas dan shi ne kuma ake rantsuwa da ake rantsuwa shari'a ta tabbatar da halattaccen ɗa ne amma ba na shi bane so da ka rijista shi a makaranta shine za a ce wane dan wanci ba za a ce wani dan wane ba to sai maliki ya ce shi ma minal mawali idan ya zama yana cikin yantattun bayi ne ma'ana idan uwar ita ma baiwa ce aka yanta ta kun gane ko idan idan mai ita sunan shi zaidu sai yanta ta kaga yanzu za mu kira ta maulatu zaidu kenan ko to yanzu wannan 'ya'yan da ta haifa su ma za su zama mawali zaid isa ya ce waladul mula'ana ana minal mawali sabu ila mawali ummihi shi ma za a jingina shi ne zuwa ga waɗanda mahaifiyarsu take jinginuwa zuwa gare su idan ana cewa an ana cewa maulatu zaidin sai a kira 'ya'yan da ta haifa waɗannan na li'ani su ma sai a kira su da suna mawali zaid ko maula zaid faya na mawali sai ya zama na waɗanda suke kulawa da gyatumarsa su suke kulawa da shi su ne abin nan iyayen gidansa in mata warifu in ya rasu za su gaje shi sun zama al'asaba kenan kun gane kamar ya idan ya rasu sai ya ba ɗaya daga cikinsu da kuma gyatumarsa za ba gyatumar nau kenan eh ɗaya bisa uku sai waɗancan sa ɗauki wannan guda biyun kuma ta asiban wallahu alam wa in jarra jariratan in ya je ya fasa ma wani kai wa in jarra jariratan in ya je ya aikata barna kenan aqalu annu za su biya mishi diya shi ne damar da kaza ana cewa mawali kaza mawali kaza in ya je ya aikata wa in jarra jarirata, in ya je ya aikata barna aqalu an al ita ce addiya kamar yadda zamu zo mu yi kitabul uqul aqalu anhu za su biya mishi diya domin daman duk mutumin da ya aikata barna ba shi kada yake biyan diya ba a musulunci sai an tara dangin shi duka za su taru su biya diya din da wanda zai sai da gonashi da wanda zai sai da rabin gonashi da wanda zai sai da bishiyoyin da ke gonashi shi da wani zai sai da rijiyoyin da ke abin nan da wani zai sai da suturinsa ta haka za a tattara a biya diyar kaga nan gaba ko ko ke kalashi aka ga ya dauka za a ce kai za a ga an rike mashi hannu saboda ta shafi kowa kowa sai jifa ya gana yi za ka ga shi tuna an riga an shigar da shi cikin gida za mu zo mai magana a babin diya kuma ko mahaukaci ne ko mahaukaci ne ya kisa ba za a ce mahaukaci ba ne kaɗai a sai an tattalo yan uwan shi ya aka yana mahaukaci suka bashi akan titi daman ƙa'idar ita ce amdul majnuni khata kamar amdul sabi khata gangancin karamin yaro to hukuncin sa hukuncin kuskure ne ba hadaran ba ne ma'ana ba wai ya tafi haka kawai ba ne ƙaramin yaro ya aikata ganganci to hukuncinsa hukuncin kuskure ne a hukuncin kuskure kuma hukuncin shi ba ba wai yafewa ne kaɗai ba to za ga irin wannan kowa ya ma amma sai ga yara a gefe suna jifa a cikin gidajen mutane in an yi magana a ce a yi haƙuri ai eh mana ai ba su ci karo da hadisin rufe alƙalamin an salatu ba ai ba da an ɗauke alƙalamin ba da kisasi za a yi yi eh ai da ai saboda hadisin ne ai dauki alƙalamin da yasa ya abun na yi wa رحمه jarra jariratan aqalu an in yaje ya aikata barna shi wannan waladin mula'ana din kenan aqalu anhu to mawali ummihi za su biya diya fa ni tarafa bihi abuhu ulhika bihi idan babansa ya zo ya yi itirafi da shi ya ce ya janye wancan rantsuwa da ya yi da gyatumarsa ya janye wancan li'ani ɗin na shekaru aro aro yanzu ya zo ya yarda cewa ɗan shi ne eh? ya zo ya ce ba ya kore cikin ba ya ce da dilal ilaha wani cikin ba na shi ba ne aka kammala a kotu dama mun sha maimaita wannan ba a falon malam ake yi ba kwata-kwata wannan kan ma mutum yau da kai shi ci za a yi a kwana shi shi malami ne to shi ne malami yake cewa idan ya yi li'ani din da ya yi li'ani din shekaru aro aro aka zo a yi a yi mota da duk mota da kake wucewa daga nan zuwa maiduguri daga nan zuwa fatakwal daga nan zuwa lega daga nan zuwa sokoto duk motocin shi mawuya kika tafiya kilomita uku baka ga motocin shi ba ai babban kamfanin jiragen saman nan ma nashi ne kai wan fasi sai zo ya ce ai ya janye wannan rantsuwa ya da dan shi ne wato ana kwarmiya a kotu ba isa ya ce fa ita raba biyu abuhu idan baban shi ya zo ya yi tarafi da shi ya ce kuma ya ai ya janye waccan rantsuwar da ya ce ba dan shi bane yanzu ya zo ya da dan shi ne ya hika bihi sai a riskar da dan gababan ina fa wa sara wala'uhu ila mawali abihi sai ya zama na jibinta wannan yaron ya koma kuma zuwa ga mawali abihi ba mawali ummihi ba wa kana mirafuhu lahum sai ya zama na gadan wannan yaron da ya mutu ya bari to na mawali a bihi ne wa aqaluhu alaihim hakan nan in zai biya diya in za a biya diya in yayi abin da zai janyo diya to su za su biya wa yujladu abuhu hadda sai a yi wa baban shi bulala na yayi wa gyatu mashi kazafi eh, kenan da ya ce mata wannan cikin ba nashi bane kazafi ya mata sai zai kwanta a mai bulala tamanin eh, eh? in ka je kotu za a ɗauko maka fayil fayil na shekara tamanin shekara ɗari da wani alkali ya rubuta ya aji duk ana karkaɗe su duk ƙarar da aka shigar akwai lambata akwai komai da komai za ka ɗauko za a bi ta a hankali ka ga ɗauko ta sai a karanta shi kenan nan. ba? a ai ita wacce ɗin ce ai saboda haka ga anan ko da gyatumar yaron ta rasu za a ɗora ne akan waccan ƙarar daman da aka yi li'ani din shi mijin shi zai fara idan yi ce shi fa ya ganta amma ba zai rantse ba kun gane ko duk da ta kashi ba abin da ya sha kan alkali da wannan zai tuɓe mai riga ne kawai yi hulala ko dai ya rantse ko ya kawo shaidu nawa kenan biyu ko kuma a mai bulala babu shine na uku wanda yake wannan miji kenan da mata shi inda ba miji ne da mata ba ko ya kawo shaidu ko a mai bulala inda wata ya gani kawai ya ce ai wannan cikin ba nata bane ai sai a ce to sai ya bayani nan ba za a ce da shi ya rantse ba ba maganar rantsuwa in ka ji ana maganar rantsuwa to tsakanin miji da mata ne kadai wallazi ne yarmuna azwajuhum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu adim arba shahadatin billah amma in dai ba miji ne da mata ba magana rantsuwa duk salihancin mutum duk malantar shi duk menene shi ko dai ya kawo shaidu ko mai bulala amma idan miji ne ko ya kawo shaidu ko ya rantsuwa zaɓi na uku ko mai bulala bulala kuma tamanin wala ta akhufkum bihi ma ra'afatu fi dinillah sani shi za a yi na eh kama mai talatin sai wuce ya wuce ya wuce ya wuce yana magana za a ci gaba kan gawan ne ko kuma za a ta haka ne eh koda ne koda ne shi wancan ce ko da fago ne ko da duniya ce kasan duniya ita ce ƙarshen tsufa ko eh ana ma magana kotu ne kotu tana da waɗanda yake su masu bulala ne kawai aikin su kenan su zana mutum in ka ci menene malamai in ba da haka ba ko sai a dinga cin zarafin mutane mutunci madara ne in yi zube baya kwasuwa in ba haka ba haka kawai sai a ɗauki nauyin wata sai ta ce wacce wane ya yi lalata da ita haka kawai kun gane ko wai cewar ta an ganta da ciki wani ne mata ciki ko ta kawo shaida ko ya mata bulala kawai eh kowace ce mijin ne ya ce wannan cikin daga yana sai ta ce ai wani ne imata haka shi kenan ta fitar da miji daga daga li'ani kenan ta tabbatar da ba na shi bane to amma wannan shaida za ta kawo idan wancan ya ce eh ya yadda shi yayi shikenan domin al-itiraf sayyidu shuhada to za mu zo kitabul hudud to amma idan ya ce a tafo bai san labarin ba ko ta kawo shaidu hudu akan shi ya mata ko kuma ya mata haddin kasafi ta mai kasafi sannan kuma ya mata rajumu ta yi abin nan guda ana maka magana shari'a a karewa mutane kima da mutunci ka ce menene mini aka ce da rantsai alƙali ce rantsai eh. sai ce a'a shi da ya ganta tana amma ba zai rantsu ba eh. aka ce za a masa bulala na ƙazafi eh. to kamar misali wata magana da kai ta san baya lokacin da aka ce idan mutum ta yi al'ada sai kuma ya zo ya da ita daga baya kuma sai ya je kai yana da ta wannan ko kuma ba na shi bane ko kuma ba na shi a'a ko kace ko kuma kace ko kuma tantance kaga eh, ya ganta ta eh, yau mutu shi ba na shi bane eh. eh to sai alƙali ya da ya cewa ya gano cewa ai ya sani da ita bayan kai al'ada eh to shi kuma sai aka bincike to ai kaga yanzu wannan kes din da muke karanta nayi mai marar sahabi ne domin abu ne da ke da ke da alaka da kitabul li'an da kitabul hudud a sai mun je can eto eh, shi kenan na jin ka shi ma za a masa haddi ila in yanzu zan ce to ai shi bai san da wannan cewa in yayi in bai sani ba ai tambaya zai yi ka sani abu kafin ya je akwai abin da in ya kai gaban alkali ana janye shi akwai abin da in ya kai gaban alkali ba a janyewa ku da ke ko idan ya je gaban alkali ya ce gashi gashi gashi har kotu ta tabbatar da ta yi magana cewar wane ya ce wanci ta yi zina to haka yanzu kuma wannan ita karan zata za ta nemi hakinta wato abubuwa ne ya riga ya faɗi amma duk in tattaunawa ake a gida a wasu wurare duk za a iya ba da shawarwari ka fahimci wannan ko amma muddin miji yana da yakinin cewar ba ɗan shi ba ne to abu mafi sauƙi. shine ya kai kotu kotu ta yarfa mai da wannan ɗa ba wa shi zai rubuta ya ajiye bayan fulo ba cewar koda ya mutu a sani cewar wani ba ɗan shi ba ne قال azza wa jalla wa yujladu أبوه الحد sai ai mababan shi bulalar haddi shikenan dan ya zama dan shi kuma maimakon da ake cewa zaidu ibn fulana yanzu ya zama zaidu ibn wa alaikum salam akwai gado akwai gado yanzu haka ma kuma idan dan yaje ya aikata barna uban yana cikin waɗanda za su biya diya قال رحمه الله عز وجل قال مالك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لا عنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته قال مالك رحمه الله وكذلك المرأة الملاعنة من العرب هكذا كويتيكو ملاعنة من العرب بكسر العين كينكو المهملة قال رحمه الله وكذلك المرأة هكذا ندمتي almula'inatu wacce ta yi li'ani kulura idan miji ya ce billahi lazi la illa huwa wannan cikin ba nashi ya yi su hudu na biyar ce tsinuwar Allah ta hau kanshi idan cikin sa zai sai kuma gefe ko wa an an hal azab abinda zai hana kawai a mata rajamu an ta shahada arba shahadatin billah shine ta shaida cewar wallahi tallahi abin da ya faɗa ƙarya ne sai ta ce ita ba a tafau ba za ta rantse ba amma kuma abin da ya faɗa ba haka ba ne aka ce ki rantse ta ce ba za ta rantse ba to ko dai ta rantse ko ya mata rajulu kun gane wannan da ke ko Allah ya sauke Allah ya sauke Allah wani shi zai kare rayukan musulmi ya kare jininsu muddin mutum ya waye gari ba sai da dangin uba wai dan kwararo ne kawai kana ganin in ya koma wajen gari ya kunnu wuta ya banka ba gari wuta yana da asara bai da asara to irinsu ne kuma suka cika ƙasa dan kwararo ne dan kan titi ne sai ya banka ma kasuwa wuta ya dauki bindiga ya kame uwa da wabi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ba abin da idame shi saboda ka musulunci yake da tsari na karewa mutum dangantaka shi da mutuncinsa yana karewa mutum dangantaka da mutunci a ce wai yau wani ba shi da uba ba shi da dangin uba baki daya kai kaga ga wannan azabar duniya da Allah ta'ala ya ke ya same ta ko kuma a kawai haka kawai wani fushi iska ya ce ai wani mazinaci ne haka kawai to kenan sai a dinga sai a dinga da mutuncin mutane to in dai haka ne kuwa ko dai a ce ai wane a yana ai wane nan da ka ganshi ai kyale shi kawai wane yana ai ba yarinyar yadda bai sani ba shi kenan ko dai mutum ya kawo shaidu guda hudu su ce sun ga komai da komai keke da keke ko kuma a mai bulala tamanin idan ya kawo uku na hudun ya ce shi dai gaskiya yana zuwa da ya ga sun fito daki tare bai san mai ya wakana ba to da shi da ya shigar da ƙara da su shaidan uku duk za a yi musu bulala tamanin tamanin ne nau kenan duka eh? an kara ga hannu ba abin da ya sha kan shi wani na ba abin da ya sha kan shi shi kenan to a kai ya mutum kuma zai ɗiba ya faɗa ya ce ya ce wane ya ce shi ya yi kaza ya yi kaza ga su ma kuma ana ganin su misali kawai ba gefen kawai a duk wanda ba dalili ne a kotu ba eh, eh, idan mutum ya faɗa da bakinsa ku lura a kotu sai yi da shuhada mutum ya hurta da baki ya fi komai zama shaida kuma kawai abin da za a bincika hankalinsa ya faɗa wane ya ce shi ya yi kaza kaga ba wai kaga wani yana kaza ba wani ya ce ya yi kaza to shi kuma mutum sai ya dauki wannan ƙarar ya kai kotu ya ce na ji wani ya ce kaza sai a kira shi gefe guda a ce irin wannan abin da ya yi ba shi da kyau Allah ya rufa mai asiri bai tona mai asiri ba shi kuma yanzu yana tona ma kansa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli ila man zulim Allah ta'ala ya sauki abubuwa ne ta magana shi abubuwa da wallahi musta'an Allah ya sauki waka zalika almar'atul mula'inatu min al-arab hakan nan macen da ta yi li'ani min arab daga cikin larabawa ma'ana waɗanda suke ƴaƴa ne zalla ba bayi ba kun ku shi sai ce min arab daga cikin larabawa wanda yake galibi waɗanda ba larabawa ba su suke zama ba su ake cewa a matsayin bayi ba wai yana nufin cewar duk wanda yake balarabe bai taba zama bawa ba ko kuma ba bawa a cikinsa iza ta tarafa zaujuha idan mijinta yayi itirafi da bakinsa allazi la'anaha wanda ya li'ani da ita bi waladiha ya zo ya li'ani da cewar wannan dan kuma ya dawo ya mai da shi ya yadda cewar dan shi ne sara bi misli hadhihi manzila shi ma za a bashi hukunci irin wancan hukuncin na mawali da mahakamala kammala kenan sai a mai bulala na 80 kullura sai mai bulala tamanin idan bawa ne sai mai bulala arba'in idan bawa ne amma an yanta shi yanzu ya zama ɗake na sai mai bulala tamanin to idan bawa ne lokacin da aka shigar da ƙarar bawa ne fa amma lokacin da za a yanke hukunci kuma ɗani fa wata kun san akwai aiki a kotu ko akwai aiki gama alƙalai ko eh qala illa anna baqiyata mirathi sai dai abin da ya saura na gadan sa ba da mirathi ummihi bayan an cire gadan gatumarsa wanda yake ga wa ihwatihi li ummihi kuma an cire gadan yan uwansa li ummansa li ammatil muslimin abin da ya saura ya saura baki kenan zai zama na na al'umma musulmi ne baki daya malam yul haq bi abihi muddin da ba a riskar da shi da baban shi ba ma'ana mata waladul mula'ana an ummihi ya kenan za a raba mutum ne ɗane da ake mula'ana da shi ake li'ani da shi kun gane ko da mahaifiyar shi ta yi li'ani ta tabbatar da cewar ɗan mai gidanta ne mai gidan kuma ya kone cewar ba ɗan shi ba ne sai ɗan ya rasu ya bar gyatumarsa ya za a raba gada sai a raba gida uku sai a bai ma gyatu masa ɗaya saura nawa biyu sai malik ya ce li amatul musulmi za ka yi baitul malik kenan a ɗaya ne daga ciki tukuna ɗaya ne haka ya da su ya bari daga gyatu masa ba kowa kuma na gaga abin da ya sa aka ce ba kowa ko da da kakashi ba ta ci gado ba da akwai akwai uwa ko da akwai kakan shi namiji mahaifiyar ya tuma shi ba zai ci ba don kaka baya cikin masu cin gado ka uwa kun gane to nan aka raba gida uku za a ba uwa kashi daya kashi biyu za a kai malik ya ce li'amatul musulmi kenan za a kai baitul mali. kuma kun karanta baitul mal baya cikin yawwa da nake son kai. ɗaya daga cikin magaganin malamai kenan kamar idan malik ya faɗa tunda malik yana tafiya ya tafi akan cewa akwai baitul mal sai ce li ammatul muslimin sai kai baitul mal kenan to amma idan aka kai baitul mal ai mafi yaran za ta samu rabo a ciki za ta tarayya da sauran musulmai a cikin wannan kasan da aka kai baitul mal kuma bayan tana da alaka da shi ta jini shi yasa kamar yadda muka faɗa lokacin da muke gado wannan suka ce mali ya ce wannan abin da ya saura dukiya ce da ba mu ita to tun kuma abin da ba mu shi na gwamnati ne shi yasa aka ce li'amatul muslimin ɗaya kenan sai kuma magana cewar duk mutumin da ya rasu rasul mai ce duk wanda ya rasu abin da ya muke bari na magadan shi ne isa ya ce abin asbab mai rasul rasa nasa kullu fi rabbahu alwirasa wa ne nikahun wa wala'u wa nasa ma ba'da hunal mawarisi sabab kenan babu bai mal saboda haka a wannan magana ta biyu in aka bai ma uwa ɗaya fardon sai a bata biyun da ya saura raddan tunda dai ita ce washi ba kuma wani wanda ya saura sai a bata wannan kawai sai ta cike dukiyar daga ɗaya kenan malik ya ce ba da rafi ummihi wa ikhwatihi li ummihi sai mu ce ya rasu ya bar yan uwan shi ummai guda biyu da mahaifiyarsa ko kuma ya rasu ya bar dan uwan shi ummi guda daya da kuma mahaifiyarsa nawa ne ka san dan uwan sudus nawa ne ka san uwar sulus kenan an raba shida za ba uwa nawa biyu za a ba dan uwa nawa ɗaya an fitar da uku saura nawa kenan saura uku a maganar nan wannan uku ya zama li'amatul musulmi a maganar da muka yi na ayi raddi sai a yi wannan ukun sai a kasafta shi tsakanin su su biyu tsakanin ɗan uwan shida da gyatumarsa eh fali aula rajulin zakarin ai ba samun shi a dangin uwa eh fali aula rajulin zakar ba samun shi a dangin uwa domin ko da ai kaga ba ta asubci sai na uku idan ya rasu ya bar gyatuma shi da yan shi lu'ummai guda biyu uwa tana da na eh sudus suluf ko sudus ban ji ba sudus su kuma suna da na suluf famu shuraka'u fi suluf a'a Thank you. a nan uwa tana da sudus su kuma suna da famu shara fi fuluf za su tarayya ne su biyan a cikin fulufi kenan haka raba gida shida sai a ba uwa daya sauran sai a ba su biyu fuluf ne famu shara fi fuluf uku za ta shiga shida ne su biyu sai a ba su biyu kaga dai har yanzu uku ne dai sauran uku sai zama li'amatul musulmin a wannan kenan ko kuma ya zama na sai a ba su a mai musu da shi raddan wannan malam haq bi abihi muddin ba a riskar da dan gababan shi ba ma dai ana nan akan yadda aka yi li'ani baba bai zo ya janye kara ya janye cewar magana ya janye wata magana da ya shigar cewar ba dan shi bane wa inna ma warrasa waladul mula'anatul muwala abin sani kawai shi dan da aka aka yi li'ani da shi ya gadar warrasa ya gadar warisa ya gada warrasa ya sa an gada kuna jina ko kaga ta da'if ne aiko wa inna ma warrasa waladul mula'anatil muwala shi dan da aka yi li'ani a kansa ya gadar da mawala waɗanda suke kula da shi ne ya sa sun ci gane shi ne ya gadar da su ne mawali ummihi ya sa mawali ummihi sun ci gadansa ne qabala an ya'tirifa bihi buhu kafin baban shi ya ce ya yarda da shi a matsayin ɗansa li'annahu lam yakul lahu nasabun wala asaba domin a wannan lokaci da baban ya kore to ba shi da wani ta dangantaka wala asaba kuma ba shi da yankuwa falamma tabata nasabuhu a lokacin da dangantakar shi ta tabbata da baban ya dawo ya zo ya ce dan shi ne to sara ila asabatihi sai ya koma zuwa ga danginsa kuma قال رحمه الله قال ما مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثه ما دام أبوهم عبدا فإن أتك أبوهم رجع الولاء إلى مواليه وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر العبد أبو الأبي الولاء والميراث قال رحمه الله قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر عندك إجماع إنسا أنن قرمنا مدينة في ولد العبد dangane da abin da ya shafi ɗa na bawa eh min mar'atin hurra da bawan ya haifa da matar shi wacce take ya ba baiwa ba mun yi shi a baya ko eh ba mun yi shi a hadisin farko ba da hadisi na biyu bawa ne ya haifu ya haifi ɗa amma ɗan da ya haifa ya haife shi ne ta da mata shi take ya to wannan ɗan ɗa ne ba bawa ba ne isa ya ce fi waladil abdi dangane da ɗa na bawa minimar atin hurra da ya haifa tare da matashi ya ba baiwa ba amma shi uban yana mai kenan bawa uban bawa ne uwar kuma ya ce ba baiwa ba uba bawa ne uwa ya ce a nan ɗaya ba mu ɗaya ne ba bawa ba ƙala rahimahullah wa abu abdi hur wa abu abdi hur baban bawan ɗani kakan wa kenan kakan yaro da aka haifa ɗani mana ɗa bawa ɗa yauwa kakan yaro ɗani baban yaro yaro kuma ɗani to yanzu wannan ɗan suwaye mawalihi ita ce tambayar mu tunda dai bawa ba yan tashi ba inda baban yaro a yan tashi to da masu shi su ne mawalihi kenan ko قال azza wa jalla annal jadda Lalle Kaka, Abal Abdi wanda yake baba kenan na bawa ya jurru wala'a walad ibn hil ahram zai janyo jibintar ɗan ɗa na 'ya'yan shi da suke bayi min nimra'atin hurra daga wannan matar da take ya da haifa eh eh za su zaɓi misali sunan uban zaidu kullura ko sunan baban shi amur kaga yanzu amur shine shine kaka zaidu shine uba ga 'ya'ya saboda waɗannan 'ya'ya sai mu ce mawali amur sun babban garin uwansu sun kuma tsallake ubansu sun koma wurin kaka ta yadda kaga wannan kenan ka dubu wata jumla yarisuhum ma dama abuhum amda zai ci gadon su muddin babansu bawa ne waɗannan 'ya'ya da aka haifa sai ɗaya ya mutu za mu ce mata an abin abdin wajed jad wa raba gada mata rajulun an abin abdin wajed mutum ne ya rasu ya bar baban shi amma baban bawa ne da kuma kakan shi mutum ne ya mutu bari kenan mutum biyu amma gargamar tashi fa ɗaya ne ba bawa ba ne mata rajulun hurrun an abin abdi wa jaddi yanzu ya za a raba gane an gane surar matsalar misbah ba ba gane ba yauwa mutum ne ya rasu wanda ya rasu din ɗa ne amma baban shi kuma bawa ne kakan shi kuma ɗa ne ya za a raba gada eh eh eh ba abin bai da gado kawai jaddu shine zai ci eh, wal jaddu wal eh eh, eh? kun gara magana da ke ku rahimu allah azza wa jalla ya rufu ma dama abubuwan abda zai gaje su muddin shi kakan kenan zai gaji 'ya'yan bawan da suke 'ya'ya zai gaje su muddin babansu bawa ne da zara 'yanta baban to haka yanzu kakan ba abin nan uban ya katange kakan kenan fayyana a taka abu shi kenan ma fayyana a taka abu idan aka 'yanta baban nasu raja alwala'u ila mawali shi kenan sai wala jibinta al'amuran 'ya'yan bawan su koma ila mawalihi zuwa ga masu jibintan abin al'amarin babansu wanda suka yanta bawan kenan eh wa in mata wa huwa abdu idan shi bawan ya mutu wanda yake shine uba na 'ya'ya wa huwa abdu ya mutu a lokacin yana bawa ba 'yanta shi ba kanal mirasu wal wala'u to gadan 'ya'yan bawan kuna jina ko ba gadan uban ba dan uban shi ba a cin gadon shi gadon jikoki kenan na wanda ke rai ko kuma 'ya'ya na na bawa 'ya'yan bawan gadon 'ya'yansa walwala da jibinta al'amuransa no kenan lil zai kuma ne zuwa ga kakansu kaga kenan babu uba a cikin lissafi ba da idan Eh, kafin ya mutu za su koma zuwa ga waɗanda suke wilaya ɗin su ne amma wancan da an ce inda ita uwar ya ce eh. zai koma gurin eh to a lokacin babu nasab yanzu ba an samu nasab ba a lokacin babu dangantaka ne yanzu da aka yanta bawan eh. to dangantaka za ta tashi daga mawali umihi su dawo mawali abihi shikenan wa in mata wa huwa abdu idan uban ya mutu a lokacin da ya mutu yana bawa karal mirafu to gadan yayansa ba wai gadan shi ba gadan yayansa walwala'u da jibinta yayansa liljaddi ya koma ga kakansu ne wa inil abdu kana lahu bunani hurran idan bawa ya kasance yana da yaya guda biyu ‘ya'ya maza guda biyu famata ahaduhuma sai ɗaya daga cikin biyun ya rasu wa abuhu abdun a lokacin da ya rasu baban shi bawa ne eh kuna jina da kyau wa inil abdu kana lahu binani hurran idan bawa ya kasance yana da 'ya'ya maza guda biyu famata ahaduhuma sai ɗayan 'ya'yan biyu ya rasu wa abuhu abdul a lokacin da ya rasu baban shi yana bawa jarral jaddu sai kaka ya janyo wannan kaka abul abi uba na abin uba na mahaifi sai janyo alwala'a jibanta al'amarin wannan ya'ya wal miratsa da gadon su baban ba zai ci gado ba ina fata an gane amin E, eh shi kenan kawai mata an akhin mata an jaddin wa akhin shi kenan kawai ya rasu ya ba dan uwan shi da da kakan shi da baban shi bawa ga kaka bawa ba zai ci gado ba kuna jina da ke ko yanzu uba bawa ba zai ci gado ba yanzu kaka da yake da da dan uwan mamaci da no kenan za su ci gado duka ko wani ya kange wani eh? kaka ba yana matsayin uba ba ne amma ba ɗari bisa ɗari ko Eh? to idan yana matsayin uba ai uba dan uwa ba ya cin gado tare da uba on bi ka ana abin nan wa nabtadi al'ana bima aradna fil jaddi wal ikhwati idh wa'adna fa alkana hawa ma aqulu as-sama'a wa jama'a wa kalimati jama'a nam idan kuma baban ya da bar ba ya bar dan shi daga kanfa eh a lokacin yana bawa eh. ai ba shi shi bawa ba zai ci gado ba za a ci gane shi ba za a kwashi a kai ba wani bai mali na mai bawan ne na mai bawan ne wato misali kamar a ce mutum ya kashe mahaifinsa domin shiga da sa eh da shi baya baya ciki kuma ya aishi wata amurin shi ba eh misali kan mutum yana da ya biya haka eh to sai ya rasu sai ya kashe shi to hudun za su ci gado da 'ya'yan wannan da ya kashe shi ko kudiya kai kuma an taɓa cin gado ga 'ya'ya ga jikoki

maza hudu da jikoki hudu قال رحمه الله قال مالك في الأمة تؤتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعد ما تضع إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه لأن ذلك الولد قد كان أصابه الريق قبل أن تؤتق أمه وليس هو بمنزلة الذي تعمل به أمه بعد العتاقة لأن الذي تعمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاء kaji malik da yake hada gado da wala ko cikin kankanin lokaci fi fi an kammala rahimahullah azza jalla dangane da baiwa tuyo taku da za a yanta baiwa da za a yanta Wahiyar hiya hamil a lokacin tana da juna biyu lokacin da aka yanta tana da juna biyu kenan wannan cikin shi ma na san bauta ya same shi eh ko haka inda ta haihu ne inda bayan da aka yanta ta ne ta samu juna biyu to wannan juna biyun bai samu na san bauta ba kai Allah ya tsare wa zawjuha mamlukun kuma mijinta shi ma bawa ne to fa ita baiwa mijinta baiwa thumma ya'tiqu zawjuha qabla an tad'a hamlaha ya'tiqu ne ko yu'taku sannan sai a yanta mijinta qabl an tada hamlaha kafin ta haihu aw da ma tada ko kuma ma a yanta shi bayan ta haihu din ko kafin ta haihu ko bayan ta haihu kuna jina da kyau inna wala'a ma kana fi batniha lallai waɗanda za su ci gaba da jibintar ɗan da ta haifa wannan abin da ke cikin ta lallazi a taka ummuhu zai karkata ne ga wanda ya yanta mahaifiyarsa mahaifiyar yaron ma'ana wanda ya yanta baiwar shi zai ci gaba da kula da dan mawali ummihi kenan ko anna zalika alwalada domin wannan dan da aka haifa kada kana asabahu rik ai bauta ta same shi qabala an tutaqa ummuhu ba yanta baiwar abin nan kyatu masa walaysa huwa bi manzilati allazi tahmilu bi ummuhu ba'da al-ataqa matsayinsa bai zama matsayin wanda mahaifiyar shi ta samu juna biyunsa bayan an yanta ta ba li'anna allazi hamilu biyu ummu ba'da al-ataqa domin wanda mahaifiyar shi ta dauke cikin sa bayan an yanta ta idza utika abuhu idan aka yanta bawansa jarra wala abu sai ya buga ba قال مالك رحمه الله في العبد يستأذن سيده أن يؤتق عبدا له ويأذن له سيده إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن أعتق قال rahimahullah الله malikun fil abdi dangane da bawa yasta'zinu سيده سيده da ya nemi izinin mai gidansa shi kenan bawa ya nemi izinin mai gidansa an yi shi kenan bawa yana da bawa eh yayi kudi ne samu yana ɗan tattara eh ya ji falala 'yan tabawa ne ya ji falala ya ji falala ya ji falala sai ce bari ji 'yan tabawa ko ya sai ta ko kuma dai shi ma dai yana da nashi bawa ba dai dukiya ba ce kamar da sai yana da ko yana da akwala keke ko yana da mari yanzu da shawara ake ba ko ya ce ga 'yan waɗannan eh? shi duk wannan da wannan kafin fahimci wannan da ke ko amma sai ya ce ya ban mai ya ce mishi nashi ne ai da ɗa da abin da ya mallaka duk na uba ne kun gane ko saboda haka idan uba ya je buɗe ɗakin ɗan shi ashe uban ya kyalla ido ya ga cewa ɗan ya shigo da kuɗaɗe masu numfashi sai ya kyalla ido sai ɗauko sai kwaso kuɗin miliyan uku miliyan hudu ba abin da za a yi wa uba eh amma idan ɗaya je ya ɗibi na uba sai yanke mai hannu yan yanke mai eh kun gane wannan da ke ko to ashe kaga uba dai da ya baka ya baka ne cewar wannan naka ne amma cewar ya ce ka kawo motar nan za shi tafiya don saba ma Allah ne da za ka ɗauka ka bayan ne kawai ai ka'ida inda ba za ka yi musu biya wa hine wa in jahada ka ala an tushar ka ma zalaka bi ilmun wala tuti'uhuma wa sahibuhuma fi duniya ma'ruf amma ya ce kawo motar nan ta yi ma girma ya ce je ka sai wata shi ke <laughs> kuna jira da ke ku ƙala rahi Sau da haka bawa ne yana da mai gidansa to shi ma bawan yana da nashi bawan isa ya ce kala malikun fil abdi imam malik imana ne yake cewa dangane da bawa yasta azinu sayyidahu da yake neman izinin mai gidansa kaga sayyida maf'ulun bihi ne kenan yake neman mai gidan shi mai gidan shi ya bashi izinin an yi itika abdallahu ya je yan tabawansa kaga wannan ya tabbatar kenan da bawan da abin da ya mallaka duk na mai gidan ne shi yake neman izinin sa ya kaga nan ya sha bambanci kenan domin kaga da zai iya sai wasu abubuwa ba lalle ne sai ya nemi izinin ba wan ba amma akwai abubuwan da shi ma ya san sai ya nemi izinin sa babu yadda za ya ci zai sai wata mota bai koda ba a kusa bane ba tare da ya kira shi ba ce baba ina son sai irin mota kaza dan me dan ya san ya kawo mota sai mai fada eh yana da mallakar dubu ɗari sai ai eh, miliyan ɗari sai je sai motar miliyan ɗaya miliyan eh, miliyan ɗaya da rabi ba wanda zai ce da shi dan me kuma ci wannan da kyau amma sai ga wata mota ta fito ana yayin ta miliyan hamsin ne eh rabin kuɗin kana ganin haka kawai zai ɗauka ba tare da ya kira uba ya sanar da shi ba uba ka sai ka ji a ce baka da hankali ne za ka ɗauki rabin dukiya gaba daya ka ka san wani lokacin yarinta a kuɗi sai a hankali in yi haka sai ce a mai kuɗin mina gaba fadin ta ya kai nawa zai iya biya eh idan matashin kuɗi ne ba sai da ishirafi قال رحمه الله في العبد يستأذن سيده أن يؤتك dangane له da bawa da yake neman izinin mai shi yana son zai yanta bawa fa ya'zana lahu sayyiduhu sai mai gidan nashi ya bashi izinin ya ce je ka yanta sai ya yanta to tambayar mu anan ita ce wannan bawan da bawa ya yanta waye mulansa kai haka sayyidul abdi mallakar shi mana tun abin da ba shi da karfi mana sai ya izinin da zai to gaba daya da shi da wanda ya da mawali eh? kai ma abin da ce kenan قال رحمه الله إن ولاء العبد المعتق kulwar tasirin sarfa ko inna wala al mu'taq lalle jibanta bawan da aka yanta maf'ulun bihi kenan mabuni alal maf'uliya amma da ya ce inna wala al-abdul mu'tiq wanda ya yanta kenan saboda karka zo kana karanta qur'ani kana karanta larabci ka ce ai da larabci ne kawai duk ne ba duk ɗaya bane canza wasu ne yana canza ma'ana inna wala al-abdul lalle jibantar wannan bawan da aka yanta wanda yake bawa ne kuma ya yanta shi yi da abdi zai tabbata ne ga shugaban bawan bawan da ya yanta Layar ji'u wala'uhu uhu yarji'u wala'uhu li sayyidihi a taka huwa in Atak layar yarji'u wala'uhu li sayyidihi jibantar wannan bawan ba za ta koma ga wanda ya yanta shi ba ba shine sayyidihi ba kenan ba za ta koma la yarji'u wala la hul sayyidihi jibantar wannan bawan da aka yanta ba za ta koma ga mai shi ba wanda yake shi ma bawa ne allazi ataka wanda ya yanta shi wa in ataka ko da ku ya yanta shi ba zai ba zai zama jibantar wannan bawan da aka yanta ta mai gidan bawan da ya yanta shi kuna jina da kyau ko wa wanda aka nemi izininsa shi ne zai zama zai ci gaba da jibantarsa Allah ta'ala ya sauke darasi na gaba zai tashi babu mirasil wala ita ma jibantar ana gadanta kuna kun bayyanci jumla ta ko alaikum salam ina da سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك